baya ga faduwar farashin gangar mai a kasuwar duniya da ya sanya tsohuwar gwamnatin najeriya rage naira goma litar mai wani kalubale na tunkarowa na raguwar darajar hannayen jarin kasar sin da japan da kasashe masu tasowa ke mu'amalar kasuwanci da su bayan rage dogaro ga turai Wani masanin hanyoyin zuba jari Mansur Manu Soro na nuna damar faruwar wannan lamarin ta hanyar da tattalin arziki ke samun koma baya ga tarin jama'a. Idan aka ce an magance damuwa yau ana aihuwa ana hayayyafa mutane kara yawa suke yi. Haka dai za a ci gaba da tafiya ana magance damuwa din sannan ana ƙoƙarin yadda za a ga cewa an fuskanci damuwar da take gaba. Shin ya al'umma za su gane tasirin wannan raguwar darajar hannayen jarin daular sin ga kasashe masu tasowa? Hashimu Muhammad mai nazari ne kan tattalin arziki da ke kasuwar canji ta Abuja. Wannan zai haifar da hauhawan farashin kayayyaki saboda karancin samarwar da kamfanonuka suke da shi. Sakamakon wannan koma bayan tattalin arzikin duniya da kasashe suke samun kansu a ciki. Wanda irin wannan ya shafi Spain, ya shafi Amurka kanta, akwai kasar da yanzu ma har yanzu tana cikin wannan irin yanayin Greece. An tallafa, an tallafa amma har yanzu tattalin arzikinta bai farfado ba. kana ganin kamar wannan lamari da yake ya shafi china kuma wasu kasashe a nan afirka sun mai da hankali can wajen samun kayayyakin su nan kuma me wannan lamari zai musu eh lallai shi ma zai kawo koma baya saboda duk an riga an ta'allaka a kayayyakin da china suke samarwa saboda sauƙin su da kuma samarwa da wuri in amerika yau kai oda ka tafi china kai oda wanda ya oda a china sai ya riga ka kawo wa kayan inda kake so ka zo ka sayar sai aka ce su ma yanzu sun samu matsala to dole ko dai a koma can kasashen da dama su ake hudda da su ko kuma a samu matsaloli na kayayyakin da ake samarwa. Matukar aka yi nasarar dakile cin hanci da rashawa raɗaɗin tattalin arzikin zai ragu a ra'ayin wani dan kasuwa Shitu Muhammad. Ka je kauyen ka ba su da ruwan sha, amma a ce ka dauki miliyon biliyan dubu dari biyu ka ajiye a banki a kasan waje. Ba su son kasansu, ba su son mutanensu. duk wanda zai dauki wayannan kudaden ya sace ya bar najeriya je sa a wata kasa wannan ya sa economy nasu yana bunkasa naka kuma tana baya kasanka ba ruwa ba wuta ai bai da tosai mecece mafita a tsarin tattalin arziki har ila yau ga Hashimu Muhammad. Dole ne a samar da wani tsari wanda zai taimakawa kamfanoninmu na cikin gida su tashi. an ta'allaka da komai a waje za a je a kawo shi kamfanin ku ko yana yi ba kwa saya bare kamfanin ta yi karfi bare ta fara samar da kayakin da ake bukata dole ne a rufe ido ba kowane irin kaya kamata ce ana shigowa da shi ba akwai kayakin da ya zama dole a shigo da shi akwai wanda kuma mu 'yan ƙasa za mu iya yin sa. Hukumar hana fasa fasakwabri ta Najeriya ta hana shigo da wasu kaya da dama Najeriya da sunan bunƙasa masana'antun cikin gida da akasarinsu sun daɗe da rushewa. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.